mataimakin shugaban kungiyar 'yan fenshoshiyar arewa maso gabas muhammad inuwa ahmad dan ya yi ƙarin haske kan makasudin taron shugabannin 'yan fenshon. halin da 'yan fenshon suke fuskanta a najeriya shine abin da ya tara mu yau a bauchi fenshinas a najeriya suna cikin matsaloli musamman waɗanda suka yi ritaya wasu ma ba a shigar da su a payroll da wuri sai su samu tsawon lokaci babu albashi babu fenshon sannan na biyu za ka samu sun yi ritaya wasu gwamnatocin suna iya bakin kokarin su don su biya gratuity amma gaskiya wasu daga ciki ba sa kokari don biyan gratuity aka yi jimillan jihohin nan gaba ɗaya guda shida zai kasa naira miliyan dubu ɗari da wani abu saboda babu yadda za a yi a ce babu kunda za a biya giratuti ko kuma matsalan fensho. To me kuke gaya wa wayannan gwamnoni a tsarshen wannan taro naku me kuke gaya musu? To abinda muke gaya musu muna jawo su ne da su tabbatar da cewa pensioners mutane ne wanda suka bauta wa jaru lalle su rinka biyan hakinsu. Kuma na biyu su tuna cewar mu nan muna da yawan gaske waɗanda idan muka yi amfani da yawanmu wajen kada kuɗi za mu iya kada wani ɗan takara. Musta Samson Almuru shine shugaban kungiyar 'yan fensho a jihar Adamawa ga abin da ya shaida mini kan halin da 'yan fensho ke ciki a jihar. Samson Almuru, chairman na Nigerian Union of Pensioners Adamawa State. A gaskiya halin da pensioners Adamawa State suke ciki abin takeici ne abin tausayi. Kaga mutum ya shekaru talatin da biyar. In ka hada da shekarun haihuwa, kaga dai nakasashen mutum ne. a wajen adama mutum ya yi ritaya bai samu fensho ba balle ma gratitu eh, gratitu akwai wayanda suka yi shekaru hudu zuwa biyar ba su samu ba eh, fensho kuma akwai wayanda suka yi shekaru biyu ba su samu ba ku zama da gwamnati ne ku ga musu irin wayan nan matsalolin naku na zauna da gwamna na kuma kai kukan pensioners a wajen baban mulamidu na adama muna kira ga gwamnati ta ji tausayin pensioners comrade hassan abubakar shine shugaban kungiyar masu karɓar fensho a jihar taraba ya ce matsalolin kusan guda ne a dukkanin jihohin sai dai a taraban akwai ɗan bambanci to halin yan fensho dai na jihar taraba dai ba bambanci da abin da ke faruwa a wasu jihohi sai dai kawai inda za mu faɗa shi ne a can ne akwai ɗan bambanci na yadda ake samun fensho ɗin kamar a can in kayi magana state pensioners a can suna samun kuɗin su a duk lokacin da aka biya albashi ana biyan state pensioner in kai maganan kuma pension na local government wanda muke da matsala Ba matsalar mu shine magana gratuity lokacin zamanin dan baba wato gwamnan mu na da to me yasa kuke gani dalilin da yake hana su baku wannan kudin ku? eh to akwai rashin tausayawa na biyu kuma muna son a dauki matakai a galalle a kullum a gane fenshiniya na karya domin ko muwa mun yadda cewa yadda ake biyan fenshi akwai pensioniya na karya akwai pensioniya wasu suna mutuwa amma daga suna suna fita shekara shekaru wasu mutane yan kallon suna ci muwa muna goyon baya a kullum ice screening Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya